إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا سابير أصبر تقول لو ترى وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da takwas ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na uku allah ya sake hana ma wani masallaci ne albarka na juma'a da ke nan yar kwata ta jama'a ta izalus bida wai kamar da sunna ta ƙasa reshen karamar hukumar Boko nan cikin garin Boko karamar hukumar Boko a jihar Benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi. Jiya mun fara karatu a cikin suratul mujadala sura ta sha tara a jerin surori ashirin da takwas da suka sauka a Madina. ta hamsin da takwas a jerin surorin alkur'ani daga sama ta dari da biyar a asalin saukar alkur'ani kuma karatun da ya gabata sai a karshen tafsirin aya ta hudu yau da yanzu Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta biyar da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu tashi na Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد نعم بارك الله فيك يوم ما صار بركة يوم كنا يتناوى ayoyin da muka tsaya a Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin halin masu imani masu tsayuwa a kan dokokinsa sannan sai yi bagai da bayanin yanayin waɗanda suke fitilcewa ita walil kafiri na azabun alim kafirai suna da azaba mai da waɗannan ƙari da ana na ya karanta wato an rayar da wani sunna ne ta alƙur'ani kuma ita ce sunnar rayuwa samun abubuwa guda biyu biyu an yi bayanin masu imani domin kowa ya kokari ya zama mai imani to kuma sai aka yi bayanin waɗanda suke kangararru shine Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke saba wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ko kuma yuhadduna Allah wa rasula wadanda suke kiyayya da Allah da manzansa saboda lafazin muhadda yana daukar muada wato kiyayya waɗannan kowanne ne ku kama kubitan ladina da qablihim an halaka su kamar yadda aka halakar da waɗanda suke gaba Allah ya ce walil kafirin azabun muhi kafirai suna da azaba wanda suke ta kaskanci da wulakanci a ranar tashin alkiyama ko kuma ma tun daga nan duniya ta yadda za a yake su a karkashe na kashewa a riba ta na riba cewa waɗanda kuma za su zauna a karkashin musulunci su rinka bayar da jizya an yadda ko musanyi suna kawo jizya cikin kaskanci da wulakanci kamar an tambayi Allah yaushe haka za ta faru ce yau mai ba su Allahu jami'a ranar da Allah zai tayar da su ga baki ɗaya wa yunabbi'uhum bima 'amilu sai ya dora ba su labari game da abin da suka kasance sun aikata ahsamu Allah Allah ya kididdige waɗannan ayyuka nasu ko ayyukan nasu da suka aikata wanda su a lokacin da su sun riga ya masu manta ga sun sun manta amma shi Allah subhanahu wataala bai manta ba wallahu ala kulli shay'in shahid dama shi Allah yana halarce akan kowanne abu duk abin da ake yi a gaban gabansa ake yi wannan waɗannan ayoyi sun kunshi lallai mutane su kiyayi saba wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam hakanan sun kunshi su kiyayi yin adawa da su lafazin yuhadduna Allah wa rasula wato yakan kasance bakin Allah kaɗai, ko mutum ya nuna kiyayya ga Allah ko ya ce yana kin Allah ko yana kin manzo Allah ba a'a ya ƙi abin da Allah yake so ko abin da manzan Allah yake so ko kuma ya ƙi waɗanda suke son Allah da manzan Allah kamar mutumin da yake adawa da muminai da haka ne zuwa khabar man ahana li waliyan faqad barzani bil muharaba wanda duk ya kaskanta masoyina hadisin hadisi ne kudusi duk wanda ya kaskanta masoyina in ji Allah to haƙiƙa ya yi fito na fito da ni a wajen yaƙi ma'ana kamar ina cewa zan yaƙe ka to haka nan ya zo a wani lafazi man adali waliyan man adali waliyan wanda yake abokin ko wanda yake waliyina wanda yake so na yake kaunata dan haka ne malamai suka tattauna akan wannan kalma ta yuhadduna wa rasula wasu malamai suna ganin wato muhadda wato mutum isaɓa wa mutumin da kuke tare da shi misali wannan kawarki ce ko abokinka ne ta wani shi kuma baya son sa baya kaunarsa amma kuma shi ma ɗan abokinka ne ko kuma ƙawarki ce misali ke su biyan gaba ɗaya duk ƙawayenki ne ko kai su biyan gaba ɗaya duk abokanka ne amma kuma ɗaya daga cikin su baya son ɗayan ba kai ne baya so ba wasu ka ce wannan shi ake ta da shi muhadda to idan kana da hankali kai ma ba son ka yake ba dan idan ina son ka to ba zai kuma yadda ya haɗa kai da kai wanda kuma shi a wanda ina kinsa a tare da kai ba dan zaka iya sirrin sirrinka zuwa ga wancan to da haka ake son musafa a cikin kauna ko a cikin soyayya ko a cikin yanwantaka wani mutum ya zo da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ko Abu Huraira sai ce ina so mu yi yan uwantaka da kai dan Allah sai ce anya ko zaka iya sai ce zan iya sai ce ka san me ake cewa soyayya dan Allah ko kauna dan Allah sai ce a'a sai ce to abin da ake cewa fa kauna dan Allah ko son soyayya dan Allah ko kwantaka dan Allah shine ka ji idan na saka aljihu hannu na aljihunka ba za ka motsa ba kamar ta zo ta dauki jakanki ta saka hannu ta dauki kuɗi ki ji ba ki ji komai a zuciyarki ba kamar ke je kika dauka sai ce a ah, gaskiya wannan da wahala sai ce Allah ka cika bani ku to kenan ashe wanda duk zaka yi mu'amala da shi ƙaunaci juna da shi ku yi abokantaka da shi ko kawance da ita kuma ga wata can ita ma ƙawarta ce kai kuma ko ke ba ka ƙaunarki amma kuma suna shiri da waccan to babu abin nan babu nutsuwa kenan tabbas wannan soyayyar akwai ko kaunar kwayin wantakar akwai wani abu a cikinta ana samu a cikin labarai irin na na na na, na matsafa da ake yi a da ka a wani gari akwai waɗansu matsafa guda biyu bokaye ne sun yi shuhura amma suna gaba suna jifan junansu irin wani abin da suke yi ƙarshe ɗayan sai je samu ɗayan cewa na ya ce na ce harkar nan ya kamata mu samu a kanmu lafiya a cikinta shi ana girma ana kaza ana kaza kuma kai babba ne kai kaza kaza kaza ko ka auri 'yata ko yin auri 'yarka don mu kashe wannan wutar gaba to sai ga ai fikira ce mai kyau so da ka sai iya da sai iya da shi ya auren masa da eshi, ko ɗaya ya aure wa da ɗayan yashi da suka zo daɗin zama sai shi wannan boka wanda ya auri 'yar wancan sai ke tambayar ta wani lokaci kika ga idan mahaifinku ya tashi da daddare ina shiga ban ɗaki ya daɗe bai fito ba sai take gaya masa ai lokaci kaza ne sai gane a wannan lokacin yana da janaba yanzu zai je yi tsarki saboda haka sai amfani da wannan damar sai yi masa asiri ijefe shi kuma abin ya yi tasiri ita sai da safa aka zo aka ce da ita ai babanta gashi can wani abu ya fito masa a kafa kai ya karshe dai an yanke kafar karshe kuma ya mutu to a mahallin shahid anan wannan yar tana son babanta ko ba ta son tana son sa tana son mijinta ko ba ta son mijinta amma gashi yar ita aka yi amfani da ita ta yi filin sirri na mahaifinta a wajen wa a wajen mijinta ko mijin ya kashe mata uba yanzu idan ta rabu da eh, mijinta kuma ta rabu da uba ta yi ne bai ba amma ku sani su ma san irin waɗancan mutanen kamar masu sarki ce da ɗan sarki matar ko 'yar sarki da take auren wani wanda zai iya yin sarauta to ko da sarkin ubanta ne za ta yi burin uban ya mutu don mijinta ya zama sarki da haka abin nake son ce da ku wannan yarinya ko wannan mata ta ci gaba da zama da mijinta dan ba ta yi ba ku to dai a wajen soyayya ko wajen kawance ko wajen abokantaka ko wajen yan uwantaka dole sai an sami musafa wato kauna zunzurutun ta da ba za ka jin ka samu nutsuwa da wani abokin gabar wanda kake so ba kuma ce shi ina yin shiri da kai a akwai wani abakasa. da haka ne nan Allah ya ce man adali waliyan ko man ahanali waliyan lafazin kubitu malamai shi ma sun tattauna a kansa wasu sun ce uhliku an halaka su wasu sun ce uhzu kama uhziyal ladina min qablihim an kaskanta su an wulakanta su kamar yadda aka kaskanta aka wulakanta waɗanda suke gabanin su wasu sun ce uzzibu an yi musu azaba a nan duniya za kuma yi musu azaba a lahira imamu suddi ya ce lu'inu ma'anan ko bitu ai lu'inu an tsine musu an nesanta su ga biran rahmar Allah imamu farra ya ce gizo yawmal khandaq ran da aka yi gazotul khandaq an sa sun zo wuya wa yawma badar haka randa da aka yi yakin badar sun zo wuya saboda ne sun ɗanɗana kudarsu to abin da ake nufi shine mushrikai ne ko kuma munafukai mushriki baya kaunar wanda yake mai imani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله يقول لتبلغن في أموالكم وأنفسكم هم للي والله إذا أجرتكم fi amwalikum a dukiyoyinku wa fusikum da rayukanku mutum ya ta yin asara da ya investing kudin su rushe kasuwarsa da yake yi in nemi kasuwar irasa an yi wata majaujawa an yi wata hajijiya da dukiyar da ne mai yara yayi yayi ina tunanin matsalar asance sai ya toshe ta wata gode muna magana da wani mai kudi shekara talatin arba'in baya ya ba miliyan dubu baya amma yanzu ba shi da naira dubu wanda zai ce zai rayu a kanta ba dukiya ce ba shi da ita ba amma yanzu ya haƙura ya daina taɓa dukiya da sunan kasuwanci saboda dukiyarsa kaf sai da ta ƙare a harkar kasuwa ta mutane ta zo sai ga bari ya daga kadara ki isiyar idan ya siyar ya ɗora jari da ya ɗauki kuɗin ya saka sai kuɗin su rushe in ya karbi na mutane su ma su rushe za a shekarar goma sha biyar zuwa ashirin aka zo a wata gona da yake da ita ko wani dutse a ciki suka zo suka kalli dutsen suka siya naira miliyan ɗari uku har ya yadda lauya zai je su yi rubutu idan yake shi gaskiya a fasa cinikin da ya mutu ya bar ƴaƴansa talaka ba su da komai gara ya hakura haka je dai yau kasuwa abin da ya samu na je kana yi ka da yi zo a cin abinci ya ci bashi ya ci abinci da ya samu idiya ce ya fi masa kwanciyar hankali shine yake ga mai ce malam in Allah ya tashi karya maka arziki ita sai dai ka waye gari ka ka zama baka da komai ita asara za ka yi a nan sai ka gato ai idan na yi kaza na yi recovery ita kana zubawa sai ka ga su ma sun dulmiya ta sai to ai ga wata kasuwa idan an yi ta ana samun alheri a yi kaza kaza kaza sai ka je ka ɗauki dukiya sai ka saka na ma sai ya rushe ita Allah ba zai barka ba sai dukiyar ta kare gaba ɗaya kuma gaskiya ne gaskiya ne muna ganin masu kuɗi sai mutum ya rushe nan da nan gabanin iftar ido ya nemi dukiyar ya rasa menene yake faruwa Allah ne itashi ko iga dama zai yi wa mutum wannan abin babu wanda ya isa ya hana shi Allah subhanahu wataala zai yi masa kuma dukiyar sai ya neme ta ya rasa ko ina so ko baya so saboda ne yanzu ne dukiyar ya ɗauki kayansa ko ya karɓi kayansa to da haka ainihin Allah wata ala ce na tubula wanda fi ne, zai ce wa ku, hakan nan za a jarrabe ku a cikin rayukan a yi wa mutum mutuwa za a samu kimanin shekara sha tara kamar haka muna tafsiri da mata wata ta rubuto tambaya malam ya zan yi abu ne isa meta da safe kamar yau sai aka zo aka ce daga gidansa aka ce babanta ya mutu ta tafi gidansu irin ta kwana da gari iwaye tana gidansu sai aka zo aka ce babban ɗanta ya mutu ta zo aka gama abin da za a yi kashe gari aka aiko mata mahaifiyarta ta mutu ta tafi can ana wace-wace kashe gari sai babban wanta ya mutu na hudu kenan kwana na biyar kuma mijinta sai mutu tana buɗe baki sai ta ce Allah ne nema to kuma bayan ta faɗi wannan magana sai ta ya tashi me ta yi wa Allah Allah da ya ga dama sai tashi duniya gaba ɗaya waye masa wani abu ballanta na ke da ya rasa miki da mutum kaza kaza to amma da Allah kowanne wanda ba jigo bane a wajen kowanne jigo ne idan babu uba ai akwai miji in ba miji akwai ɗa in ba ɗa akwai ɗan uwa to waɗannan kuma idan ba waɗannan gaba ɗaya in dai mace tana da uwa mahaifiya to za ka ji ta yi ƙoƙari ita mahaifiyar ta rufa mata asiri to waɗannan duk ta rasa su a cikin kwana biyar kuma a jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan hankalinta ya tashi matuƙa to kuma abin ta yi mata da hankali bayan ta faɗi wannan kalmar to shi ne ta rubuto take tambayar ita wannan kalmar da ta faɗa zai na matsayin ta ina matsayin ta matsayin ta kenan sai ta tuba zuwa ga Allah tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta yi nadamar abin da ta yi kuma dama ta yi nadama to kuma na daga shararin tuba an nadamu alama fa yin nadama a kabin da ya wuce kuma ta ce cewa gaba duk abin da ya same ta ba za ta magana kansa ba kuna iya tunawa jiya mun yi magana idan rai ya baci kar hankali ya bi shi yanzu ranta ya baci sai hankalin ta ne karshe ta yi nadama ko ba ta yi ba ta yi nadama to da haka dai Allah ya ce wa anfusikum za a yi ta muku mace mace wani mutum mai muhimmanci a wurinka a wurinki a wurina a wurinta a wurin kowa ya mutu kuma aka ga dama a haɗa maka siris irin yadda aka haɗa wannan matan uba babban ɗa uwa bakane eh, babban wa kuma miji da Allah aka ɗaya biyo mace waɗannan yanzu yana madogararta kun fahimta kun ga ta shiga wata lagigiyo. in ba a san mai karfin imani ba masu yin ƙwaƙwalwar ta buga sai ta mutu wannan jarraba ce daga Allah Ya yace wala na min alladhina utul ba min qablikum wa min na ashraku ko al'adar kasira. kuma lallai za ku ji cutarwa mai yawa daga waɗanda aka ba wa littafi gabaninku da kuma waɗanda suke mushrikai shine malamai suka ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu su ake nufi a nan mushrikai saboda me mushriki baya dagawa ahlus sunna kafa baya dagawa musulmi kirki kafa zaka wani lokacin zaka samu arne gariya ya fi kaunar musulmi akan mushiriki wanda yake da musulmi da shi misali ku kalla wani babban mutum a ƙasar nan yake cewa shi ne zaɓi ɗan izala gara ya zaɓi kirista shin akwai kiristan da zai ce bai zaɓe shi gara ya zaɓi musulmi ko fahimta wannan suna fitar da abin da yake cikin zukatansu ne irin ƙiyayyar da suke yi wa musulunci da musulunci na gaskiya ko musulmai na gaskiya da ya zaɓi haka ya faɗa kuma fatawa ibayar ya ce mafiyansa da su zaɓi ɗan izala su je su zaɓi kirista ko kuma abin da musulunci yake gaya mana wannan musulmin ko naman ka zai kama ina yanka kullum a gasa masa ici sai ya tsaya takara ga wani arne ba musulmi ba ya tsaya takara dole ne wannan musulmin shi zaka Ba baka da option to matsalar da muka samu yanzu shi ita ce an samu waɗanda suka shiga harkar siyasa da sunan ilimi daga sai a ce da wannan arnan zai maka adalci ya yi maka titi ya baka ruwan sha ya baka wutar lantarki ya baka lafiya ya baka ilimi sai ka zaɓe shi wancan musulmin ba zai maka ba saboda shi wancan idan ka yi ka zabe shi sata kuɗi zai yi ba zai baka lafiya ba ba zai baka ruwan sha ba ba zai baka wutar lantarki ba ba zai baka ilimi ba ba zai baka hanya ba ba zai baka za kaza kaza ba duk ba zai maka ba amma dai zai jagorance ka zuwa aljanna amma shi wannan zai maka waɗannan a duniya jagorance ka zuwa wuta amma sai a ce ka zaɓi wannan da zai baka duniya ya kai ka wuta Shi ne mafita wannan ba gaskiya ba ne idan an haɗu musulmai guda biyu ga wannan ga wannan wannan zai waɗannan abubuwan kuma ya jagorance ka zuwa aljanna wannan zai yi wasu daga ciki amma zai jagorance ka shi ma zuwa aljanna haramun ne ka zaɓi wancan sai ka zaɓi wannan da zai baka duniya ya baka lahira amma ya ce an haɗa da a'a to ku tsaya menene amfanin ka gina jiki a duniya ka je lahira ka shiga wuta me amfanin an yi maka titi amma hanyar ka ta lahira an bata da fasassun kwalabe da da masu suka da aka soke su da kibiyoyi da kayoyi da sauransu ne amfani to da haka sai mutane sun dawo sun san Allah yana da manufa a cikinsu ba wai Allah ya halitta mutane ne kawai saboda su ji daɗi a rayuwar duniya ba a rayuwar duniya Allah ya samar da ita ne don ta zama gona da ake girbar abin da aka shuka cikinta a lahira dole mutum ya sani cewa bayan wannan gidan na duniya akwai gida a lahira kuma sai ka ajiye sai na ajiye sai kin ajiye kowa sai ajiye a zuciyarsa to me ɗaya a gidan aljanna yana mantar da mutum duk wahalar da ya taɓa sha a rayuwarsa kamar inda tsome ɗaya a gidan wuta yakan mantar da mutum duk daɗin da ya taɓa ji a rayuwarsa Allah ya sauke to da haka wasu malamai suka ce wannan ana nufin mushrikai wal tasma wanda min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira dalata wa in tasbiru amma in kuka yi hakuri wa tattaku kuka yi jimirin bin Allah fa inna zalika min azmi al-umur wannan yana cikin gumbatassun al'amura waɗanda za ku yi farin ciki da su a rayuwarku ta duniya ku yi farin ciki da su a rayuwarku ta lahira duk musibar da ta samu mutum idan ba ta taba masa imani ba wannan musibar mai sauki ce kuma duk girman ni'imar da mutum ya samu in har ta taba masa imani ya samu matsala wannan ni'imar ta zama ba ni'ima ba ta zama nikama ta zama azaba Allah ya sauki amma wasu malamai sun ce ana nufin munafikai ne to su kuma munafikai dama ɗan ɗaya ba kwashe kafar musulmi ne kaga kun ga da su aka hada baki wajen yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin zotul azab munafikai ne da su aka hada baki su zo ko su zo su manzon Allah su kuwar sallah a kashe shi a kashe masu imani sannan ya so su zallansu su zauna a ban kasa da haka Allah subhanahu wa ta'ala yi mana kashe ne Allah ran ma sura ta suratul nisa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين منين لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا منين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذي إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله نعم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما نعم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم أبتغون عند تبتغوا العزة فإن العزة لله جميعا نعم بارك الله فيك الله يتي إن الذين آمنوا لن يوتن سكي إيماني ثم كفروا سنن سكي كافر ثم آمنوا سنن سكي داو إيماني ثم كفروا سنن سكي سايك كافر ثم ازدادوا كفرا سيسك قال كافر أكن كافر لن يكون الله ليغفر لهم ودنا الله بزي كافر كمسلم wala li yahdiyahum sabila kuma Allah bai kasance mai shiryar da su ta farki na musulunci ba sai ce bashiril na bi anna lahum azaban alima kai galati ga kafirai ko munafikai cewa suna da azaba mai radadi sai waɗannan allazina yattakhiduna alkafirina awliya min dunil mu'minin sune masu rikar kafirai a matsayin masoya kuma bayan mu'mini ga mumini su kyale shi su riki arni a matsayin shi suke so shi suke kauna Allah ya ce ayyaba ta kuna inda humul izza girma da daraja da buwaya da matsayi suke nema a wajen su Ga inna al izzata lillahi jami'a to buwaya da daraja da matsayi a wurin Allah suke ina bayar da su ne ga wanda ya ga dama nan akwai masu kuskuren fassara sai a ce wanda ya zo. dan Allah ya baka mulki ba alama ce ina son ka ba Allah ya sa kun gane dan da alamar ba da mulki soyayya ce to mun san Allah baya son Fir'auna da da bai ba da soyayya ce ke sa a ba da mulki mun san Allah baya son na nasar da bai ba shi mulkin duniya ba gaba daya da soyayya ke sa a ba da mulki da Allah bai ba da Maruf ba da bai ba shi mulkin duniya ba gaba ɗaya kuma ya ba shi da soyayya ke sa a ba da kuɗi da Allah bai ba ƙaruna ba wanda bahaushe yake cewa ɗan ƙaruna a shi ƙarunan ba ɗan ba da Allah bai ba shi Allah ya sa kuna ganewa da haka wannan titles na duniya wani status na duniya da mutum yake da shi kar ya ɗauka cewa wata kauna ce daga Allah ko wata soyayya ganin dama ce don me duk abin da ya baka musulmi ya ba arne irinsa yanzu haka ma ya ba arne fiye da abin da ya baka yanzu mu ɗauki misali yanzu wata ƙasa ce tafi kowace ƙarfi a duniya sai mu ce america ita ake faɗa ake bi ake bi to shugaban ƙasar america musulmi ne wannan ya nuna allah san sai yana ƙaunar shi kun fahimta saboda haka waɗannan abubuwan wasila ce ta farki ne da zai kai ka zuwa ga samun ƙauna da soyayyar Allah in Allah ya baka mulki Allah ya baka dukiya in Allah ya baka ilimi in Allah ya baka fana'aji in ya baka wani matsayi wai ya buɗe maka hanya ne ka zo inda za a ƙaunace ka ka zama na Allah sai Allah ya ƙaunace ka sai zaman to ga mulki ga ƙaunar Allah ga dukiya ga ƙaunar Allah ga ilimi ga ƙaunar Allah ga faɗa a ji ga ƙaunar Allah ga matsayi ga ƙaunar Allah sai ya zama to abin ya amfane ka duniya da lahira amma yawanci ma waɗannan abubuwan fitina suke zama ga mutane da ka Allah ce ayyabu ta kuna inda humul izza fa inna al jami'a to shan alaran ma tsallake ayoyi guda hudu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudul kafirina awliya a dunil mu'minin يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الله يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين kada ku sake kar ku yarda a hirɗinku kar ku riƙi kafirai su zamanto ababen ƙauna gare ku min dunil mu'minin ko ma bayan ƴan uwanku mu'minin zai yadda aka kada aka raya wanda zaka so ka ƙaunata shine dan uwanka musulmi dan uwanka mu'min shi zaka taimaka ma'anar alwilaya almawaddatu wan nusra shine ka ƙaunace shi a zuciyarka kuma ka taimake shi a cikin abin da ya sa aka ba. da annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam ya ce al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yahdhuluhu wa la yaslimuhu at-taqwa hauna musulmi dan uwan musulmi ne musulmi bai zalunta dan uwansa musulmi baya kaskanta shi wulakanta shi baya tabar da shi kuma la yuslimuhu baya mika shi ga wanda zai cutar da shi in dai an ce wannan zai cuci wannan musulmin to karka bayar da shi gare shi in kai kana da imani da haka anan Allah ya yi wa na amanu la tattakhudul na awliya da dunil mu'minin kada ku yadda ku riki kafirai a matsayin masoya macibanta waɗanda za ku so ku taimaka koma bayan yan uwanku mu'minai aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina kuna so ku sa ku baiwa Allah Kujja ce mai da zai kama ku yi muku azaba ma'ana kuna so Allah ya muku azaba ne kuma azabar yi muku ba tare da sai an tambaya ko an tuntuba ya wannan azabar ta zo muku ba ta zo muku ne za a ganta a fili ikibar doki innal munafiqina إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون يذكرون الله إلا قليلا قالوا أن إن المنافقين كما در إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الله سبحانه وتعالى إن المنافقين lallai munafikai waɗannan da Allah ya ce kubitu kama kubitar ladina min qablihim an halakar da su kamar yadda aka halakar da waɗanda suke gabaninsu fi darkil asfali minan suna canka darkon ƙasa daga wuta wato yin munafiki ya ta shiga wuta ar ne ma zalla ina kan su su ne canka darkon ƙasa su ne tabarbar wuta duk wanda zai shiga wuta kan su yake Allah ya ce kuma ji da lahum nasira ba za ka samu wani wanda zai taimake su ya hana Allah subhanahu wa ta'ala ya musu azaba ba Allah ka tsare mu da munafinci to da shirka ɗin dai da munafincin duk suna shiga karkashin wannan aya innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladina min qablihim an halakar da su kamar yadda aka halakar da waɗanda suke gabanin su dan haka ne wasu malamai suka ce wannan bishara ce Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ga mu'minai cewa za su samu nasara a nan gaba sun samu dama sun yi abin da suka ga dama sun gallaza musulunci sun gallaza musulmai sun yi abin da suke so to akwai lokacin da nasara za ta zo ga musulmai kuma abin da ya faru kenan shekara tara ko a cikin shekara shida bayan hijirar manzo Allah su sallam ya fara ɗaukar fansar abin da suka yi masa shekara sha uku suka yi suna abin nan a cikin shekara goma ya gama ɗaukar fansar duk abin da suka yi masa har ma ya ci riba ƴaƴansu da yawa sun musulunta matansu sun musulunta jikokinsu sun musulunta dukiyoyinsu sun zama na manzan Allah an riba su a wajen yaki sun zama kaskantattu wulakantattu bal lokacin da ya je fata makka aka kakka masu suka zo sai ga su suna bambaɗanci a gaban manzan Allah annabi tambayar su yayi Ya yace kun nuna nuna annifa fa'ilu bikum me kuke tunanin zan yi muku yau ƙungar abin da suka yi masa cutarwa babu irin wanda ba wa manza Allah sun cutar da sahabbansa sun cutar da danginsa danginsa har waɗanda ba musulmi ba sai da aka cutar da su dalilinsa to yau ya samu dama kuma dalilinsa dalilinsu shi ya ibar garin su ibar makka a lokacin da ya zo zai fita ibar makka ya hau kan wani dutse wai-wai, kalli makka kalli ɗakin ka'aba ya ce wallahi innaki la haqqu biqa'i llahi ala biqa'i llahi ila allah laula anna qaumaki akhrajuni ma Ya ce ina rantsuwa da Allah ke ka'aba ke makka ke ce bigiran da Allah ya fi so a cikin bigirai gaba daya ba dan mutanen ki sun fitar da ni sun kore ni ba yace da ba zan fitar ashe yanzu ya bar maka ne ba da san ranka ba nan aka haifi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsatsansa su suka fara zama a maka. duk wanda yake maka nan aka zo su aka zo aka samu a gurin dan me tsatsan Ismail Ismail kuma mun gani inda annabi Ibrahim ya ɗauko shi daga ƙasar Sham, izo wajen ya ajiye matarsa abin da mahaifiyarsa da shi Hajara da shi annabi Ismail yana yaro. Daga nan mutanen Jurhum, mutanen Yaman suka taso suka zo nan wurin saboda sun ga ruwa an samu ruwa. Suka rayu, kun ga su ne asalin gurin. Duk wanda izo zuwa ya same su a gurin. To amma yau an zo an ce wai a fitar da shi a kore shi saboda zalunci to da ya samu dama ita me kuke tunanin yi muku ayo sun suka zanga cewa an ta kare wabu akhin kare ai kai mutumin kirki ne baban kama mutumin kirki ne ka gaji karamci ka ji mutunci ka gaji kaza ko ba ku gada ba ko su da suka fitar da shi suka kore shi sun gaji mutunci da suka hana shi sakata iwala a garinsu wanda shi ne ɗan asalin garin su baki ne zo ne amma suka yi masa abin da suka yi masa su ba su gani mutuncin ba amma ka suka yi bambadanci to akalla wannan ya isa wanda yake ganin shi wata kuwa ce ya zo ya zama ba kowa ba kuma dama duniya haka take aka ce rawar yan mata na gaba ya koma baya bayan sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ina bude baki sai ce izhabu wa antum mutlaqa ku je ba wai yantattu bane ku a'a an kama ku ne an sake ku ma'ana ba ku taba shiga karkashin bauta ba wannan ba karamci bane to kun ga wannan albishir ne da Allah ya ga manzo Allah da ma masu imani cewa akwai nasara tana nan tafi kuma ga nasara ta zo Allah ya ce wa kad anzalna wa anzalna wa kad anzalna ayatin bayyinat hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu waɗanda babu wani tsofa ne na rashin bayyana a cikinsu walil kafiri na azabu muhi kafirai na da azaba ta kaskanci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu yawma yab'athuhum Allah jami'an kun ga ce yawma aka masa nasba an masa nasba ne saboda azabu muhi da aka faɗa ta ko kuma wani fi'ili ne wanda an koye shi wanda za a kaddara wazkur ambata tuna musu gaya musu yau mai ba su Allahu jami'an ranar da Allah zai tayar da su gaba daya wato mazan su da mata manyan su da yara kowa za a haɗu da mai mulki da wanda aka mulka da mai kuɗi da talaka malami da jahili kowa za a zo a haɗa ya holin mutane ranar tashin alkiyama fa yunabbi'uhum bima amilu sai Allah ya ba su labari game da abin da suka aikata a nan duniya ranar lahira kowa zai ga aikin da ya aikata sura ta uku a asalin ƙur'ani da ya sauka a madina ta uku a jerin surorin Alƙur'ani daga sama ta ɗari da biyar a asalin saukar Alƙur'ani, ta ba mu wannan labari ramma a suratu ali Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ran kiyama kowa zai samu abin da ya kata yawma tajidu kullu yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhtaran wa ma amilat min su na wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan بعيدا ويحذركم ويحذركم الله نفسه نعم وإلى الله المسير والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد الله يتي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ينن قوة شري قوة mutum زي سما بندي ايك ساندك الخير na وانت alkhairi muhbara wanda جاشنا اقبل wa ma amilat min su'in abinda kuma mutum ya aikata na daga mummuna ya wajju law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida zai ringa burin ina ma tsakaninsa da wannan aikin da ya aikata akwai wani fage mai nisa tsakaninsu duk aikin da mutum ya aikata a nan duniya ai na so ya aikata wannan aikin in dai ya tashi da shi ranar tashin alkiyama aikin da mutum ya aikata a nan duniya ba da ina so ba ba zai tashi da shi ran kiyama ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an salat an tsage alqalami ga biran jinsin mutane guda uku yace an sabi hatta yahtalim ga biran yaro kankani har sai ya balaga wani na'in hatta ya sayar haka nan wanda yake bacci har sai ya farka ya ce wa anil majnuni hatta ya tiyar haka nan wanda hankalinsa ya gushe har sai lokacin da ya ainihin wato ma zai idawo ayyacinsa a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai sai Allah baya kama al'umma ta da aiki wanda aka tilasta so wajen aikatawa duk abin da aka tilasta mutum ya aikata to Allah ba zai kama shi da laifin wannan aikin ba kowanne irin laifi ne amma akwai exception laifin ko wannan zunubin ya zamanto wato baya daidai da abin da kai za ka iya ɗauka misali da wani zai zo ya ce kashe shi ko in kashe ka ranar ba ka da ikon ka kashe shi ka ta yi tilasta ka ya fi ka don mai ranka ya bai nasa ba an fahimta na akwai daidaito da aka kai haƙuri kawai ya kashe ka amma da zuwa yi ga wani abu a hannun wani sai ta tankwabe abin da na hannunka ko in kashe ka ko in lima maka wuka ko in yanke ka da zubar da abu a biya da a yi rauni wanne ne fi muni a yau mutum rauni ya fi muni da aka sai ka tankwabar da wancan abin ina fatan mun gane to sannan malamai suka ce ba a tilasta namiji ya yi zina amma na tilasta mace shi ma yi yayi wallahi tilasta na aka yi ne ƙarya yake yi Allah ya sa kuna ganewa ƙarya yake namijin ce an tilasta shi ya yi sana ƙarya yake babu tilasta amma mace ana iya tilasta ta a yi zina da a yi zina da ita da haka kuka ga hukunce hukuncen da suka shafi waɗannan matsaloli a bangaren mata suna da sauƙi zai za ka samu mace an yi refin nata kai ko ita ta yadda namiji ya zane da ita sai dai da awa cewa refin na ta yi sai ta ba za a mata hukunci ba kuma wanda zai yace da ita ta yi zina alkali sai masa bulala ta hukunta shi saboda mai bata masa suna ne yanzu ita hukuncinta kamar wanda namiji bai taba saduwa da ita ba ina fatan mun gane amma shi namiji kowanne yanayi aka ce ya samu saduwa da mace ta mummunar hanya sai an hukunta shi ba zai taba dawar aiki da sani aka yi ba a fyaɗe sai mun aika a. amma wasu malamai sun ce idan yaro ne kamar ya fara balaga sai mata suka kama ya suka tilasta shi cewa sai ya yi lalata da su suka ce shi ma za a saurare shi suka ce amma ban da babban mutum Allah ya sauyi to dai aikin da aka tilasta mutum ya aikata shi ba zai tashi da shi ba ranar tashin alkiyama da haka ba zai ganshi a littafin sa ba kenan yanzu duk aikin da mutum ya gani ya tashi da shi ran kiyama ko kyakkyawa ko mummuna to da san sai wannan abin da haka zai ga kayan shi to in ya ga mummuna sai riga burin ina ma tsakanin sa da na yake akwai wani fage mai nisa bayan kuma ina so a duniya yi shiga ma abin ya kusanto da shi Allah ya ce hadirukum Allahu nafsa Allah ya nemo kashe din kansa ku kiyaye shi ya ɗaukar muku matakai babu wani abu da yake ɓoya ga Allah subhanahu wata'ala akwai masu ɗaukar masa bayanai ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ya ce yawma idhi yasduru an-nasu ashtatan li yaraw a'mal duk magana da muke furtawa ba wai magana kawai ba har da ayyuka da muke yi raqibu da atid suna nan suna recording ƙasa tana ɗauka da aka je yawa nakan ba da shawara in an samu irin wannan munasaba in ce duk wanda zai saba wa Allah ne ina ba shi shawara shawara da nake ba shi kare ya saban Allah na a ƙasa kuma kare je makale a sama ya tsaya kan iska ya sa kuma idan ya tashi tafiya ya bar hannunsa a ƙasa ya bar ƙafafunsa ya bar harshensa danne in ya je da su to su ma za su shaida yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ranar kiyama rana ce da ta alaihim alfinatuhum harasan mutane wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafunsu za su ba da shaida game da abin da suka kasance suna aikatawa Da kun gani sun tafi da waɗannan ai akwai matsala ko da matsala ko babu to in ya ajiye waɗannan ma ba har yanzu da sauran na aka ba akwai abubuwan da za su yi kamata bari. wa qalu lil yi lima shahidtum alaina wa yawma yushadu a'da Allah ila an-nar fa نعم سنة قريب حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون نعم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أن صدق الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستكبرون وما كنتم تستكبرون وما كنتم تستكبرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم نعم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين بارك الله فيك نعم دق محل شارع تنايين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا شهد عليهم سمعهم وابصارهم جنسوا كنا كده هم gan أنبر bar in an ba harshe in an bar hannu kun ga da sauran tafiya yanzu sai an aje ido kuma sai an aje kunne kuma sai mutum ya tafi ya bar al'aurar in ya tashi tafiya ya tafi sungullin jikinsa kurum ba hannu ba harshe ba kafa ba gaba ba ido ba kunne yanzu abin da ya rage mai gangar jiki to ije da abin da zai yi to sannan ita iskar da ya tsaya kanta in ma ya iya shi ya halice ta sai ta ma za ta yi rikodin kenan dai mutane su yi hakuri da sabon Allah shi ne abin da yake mafita kawai a tare da su to mutum zai iya daina sabon Allah ba zai iya ba saboda Allah ya halicci dole sai an yi sabo to amma kar mutum ya ganganci sabo mutum ya yi da gangan dan Allah ya dole ai sai an yi sabo ya za a yi misali a wadan suna nan wai saboda istighfari da suke saboda yawan zikiri da suke saboda kaza da kaza da suke yi wai idan baka sako, wai wannan abin da kake kuma zai zo ya cuce ka ya cutar da kai duk waɗannan da kuke gani yan bid'a nan yan ku suna don wannan aqida suna ga suna zikiri suna istighfari suna kaza ba ga suna yanzu mai yana suna ta ba bane su to ai a cikin abin da ne wai zikirin da suke yi ne ibadun da suke ne sun yi yawa da haka in ba a sako ba a wani laifi ai abu zai yi ba wai sai abin kuma ya zo ya cutar da kai a istighfari wallahi kara mutum nagarta yake yi ina kusantar da shi zuwa ga Allah ya kara masa lafiya ya kara masa kaifin kwakwalwa ya kara masa kusanci zuwa ga Allah ya kara masa mutunci ya kara masa kwarjini abin da istighfari yake yi kenan istighfari baya cutarwa mun samu waɗansu kamar shekara sha biyar suna zuwa kura don haddasa alkur'ani sai ka samu waɗansu shaidanu a cikin mahaddata wai suna cewa da yara 'yan mata ai idan mutum yana yawan karanta Kur'ani, idan ko idan kina son ki haddace ƙur'ani da wuri sai mai ma'addacin Kur'ani yana saduwa da ke su ce da yara maza in kana so ka haddace Qur'ani da wuri sai ma'addacin Qur'ani yana saduwa da kai sai suke luwaɗi suna yin zina ah da Allah haka ne yanzu mutum nawa ne mahaddacin alkurani ne amma matarsa ba mahaddacin alkurani ba ce akwai ana samu su suka fi yawa sai sai aka yi Sai ba gaskiya ba ne suna cutar da rayuwar mutane ne kawai babu yadda za a yi biyayya ga Allah ta zamanto hanya kuma ta cutuwa ba yadda za a yi hanyar ambatan Allah ta zamanto hanya kuma ta samun cutuwa babu ka tashi sallar asuba da safe ba kai addu'a da ake yi ba bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' annabi ya ce wanda duk ya faɗi wannan sau uku a wannan yinin ba abin da zai cutar da shi haka ne ko ba haka bane ashe ambatan Allah kariya yake ba mutum amma ba cutarwa ba to na abubuwan suna nan suna da yawa to Allah subhanahu wataala ya halice mu lalle za mu sabo amma kar mu ganganci masa sabo kar mu ringa yin sabo da gangan a'a in zama to ribata ce irin ta shedan to ya shine zunubin da Allah zai yafi amma duk wanda yawa Allah laifi dan Allah ga furu rahimu ne bari ina tuba to shi kuma Allah bane gafarta masa ala ramma a sura ta sura tun bisa innama taubatu ala Allah innama taubatu ala Allah alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib na'am ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم نعم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن نعم ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله يتي إنما التوبة كدي توبا دا على الله كي كان الله يوجب كان صديق كفا للذين يعملون سوء بجهالة سوني وأنا نسوكي سابن الله دا جهالة Abdullahi dan Umar ya ce duk saban Allah da mutum yayi yayi ne fi jihada ko dai bai san hukuncin ba ko shaidan ya rinjaye shi in bai sani ba jahilci in shaidan irin rinjaye shi to ya koye iliminsa ya sa shi ya aikata abin da sai jahili suke aikatawa wauta ce ta same shi sun mai tubu na min bari sannan da sun yi laifin su dawo su tuba a kusa kare ce na tuba nan gaba yanzu yanzu zai tuba fa ulai tubu yatubu alaihi waɗannan su ne waɗanda Allah ka fi tuba a kansu wa kana Allahu gafuran rahima aliman hakima Allah ya kasance masani ne da wanda idace gafarta masa hakima kuma gwani ne da ya salaktin wa zai gafartawa waye ba zai gafartawa sai ce walai sai ta mutum da zai amalu na sayyi'at babu tuba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka ala ilmin da ilimi abinda malamai suka ce kenan ina sane mutum ya zo ya ce bari in yi laifin ai na yi na su ba Allah baya gafarta wannan dan ne wato takakka kai wa Allah kenan وليست التوبة توبة na يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت har sai mutuwa ta zo ɗayansu kala inni tubtu al'an sai ce yanzu na tuba ma'ana wanda yake wa Allah laifi bai tuba ba sai da mutuwa ta zo to in ya tashi mutuwa ita ya tuba Allah ba zai karɓi tubarsa ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yaqbalu tawbatal abd ma lam yugargir ma lam taqli'i shamsu min maghribiha Allah ina karɓar tuban bawa muddin da kai gargara ba ya kai mutuwa muddin rana ba ta hudo ta inda take faduwa ba to wannan in ya tuba za a karɓi tuban Allah ka ba mu ikon tuba gabanin waɗannan lokuta yace للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار هكذا ألا بايا كربر توبر وأن دسك متسنا كافري أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وأن كان من تسلمسوا عذابا ودفك من النبي نروب الله سبحانه وتعالى يسري من عذابا من النبي لما هو كير عذابا abinda muka fada kuma yazo dai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya taimana anan ne za mu kwana insha Allah idan Allah ya kai mu gobe ma zauna daga nan da muka tsaya da fata bin wa faɗa zuwa daidai na Allah ya bamu lada da muka kure ya fi mana wa sallallahu wa sallim barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله